والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمتع بالنبي إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم والقراءة كالبيت والقراءة كالبيت مما يجل ويخرج بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم فيما حيا والكراء ciniki ne cikin abin da yake halatta da kuma abin da yake haramta wa man iktara dabbatan bi ainiha ila baladi duk wanda yayi haya duk wanda ya tsohurci wata dabba ainihin ta yace dabba kaza yake so zuwa ga wani gari famatat sai wannan dabba ta wata rasu ta mutu in fasa al to wannan haya ya lalace kima baki eh cikin abin da ya rige na riga na ce ga motar da nake so nan sai na nuna motar na ce wannan nake so ba na son wata motar da ita to sai motar ta lalace to shi kenan hayan ya hayan shi ma ya lalace tunda na nuna da ce ba nuna ba ne sai a canza mu wata to na ce ita kawai nake so eh na'am fi ma baki wa kazalika al-ajir kazalika al-ajir ya mutu hakanan wato lebura da yake mutuwa na ɗauki lebura ya mun aiki a gona da ya aiki a gona na ce shi nake so sai lebura ya mutu A gane mutuwar lebura shi kenan in fasaka Wata da hajjaru da gida wanda ya rushe gidan da na ce ina so in zauna hijiran ya rushe qabala tamamin muddatil kira kafin cikan ainihin tsawon lokacin haya din na wala ba ta bi ta'alimul muta'allim alquran ala alhijab babu laifi wato karantar da dalibi qur'ani har ya yi hazaka in ce wato wani ya zama fi'uli kenan babu laifi karantar da dalibi qur'ani har ya iya kana da yaro da kiki ya kasa haddace qur'ani sai ka samu wani ka ce wane ne zai iya karanta da wannan yaro har haka ce qur'ani ko kuma hayya iya zan biya shi kaza to duk wanda ya dauki nauyin haka to shi kenan ya zama ju'uli sai idan yaron ya iya idan yaron ya iya iya ba za a biya ba an gani ina son yaron na ya hallace qur'ani wa zai iya karanta da shi duk wanda ya karanta da shi a biya wanda bai karanta ba duk shekarun da ya ba za a biya shi ko kuma ba ko shekara goma ne yana karanta da yaron ya ta wahala yaron bai hada ce ba zai ya haƙura eh sana biya ba na kira da na sama wannan ba ka ci abaki na yanke ne cewa zai da kai tsara. ni da nake cikin gidan da ya rufe ko mai gidan mana ko abun Ba su kan lokacin hayan da ya kara wa musharata tabibi alal gurb da kuma yin sharadi ga likita kan warkewa wannan ciwo na nemi magani na ne magani kowa zai ce zan warke kowa zai ce ai ka zo gidan magani insha Allah zan baka magani za ka warke to da ka sha magani sai ka baka warke ba to sai ka kawo sharadi cewa duk wanda ya bani magani na warke zan biya shi dubu hamsin to idan baka warke ba za ka ba shi kokobo ba wannan tuju ile ne a yi sharadi da likita akan warkewa wala yantasil al-kiram bi mawt ar-raki wato haya baya warwarewa da mutuwar mai hawa din dan shi bai hawan ya mutu yana cikin tafiya a mota sai zai rasu to hayan bai warware ba awi takin ko mai zama a cikin daki ya shiga daki kenan ya fara zama ya yi wata shida ko wata bakwai zai rasu hayan bai warware ba wala bi moti ganin ri'aya ko kuma mutuwan dabban da ake kiwo dab ana kiwon dab an baka kiwon dabbobi ka kula da su sai ka mutu bai warware ba wannan wannan yarjejeniyar waliyati biyaniha ya zo da misalin ta kun gane baya warware haya baya baya warware da mutuwar mahayin dabba mahayin dabba idan ya rasu a kawo wani ya karasa an gari kun kuna da wani zai yanzu ya kawo ya karasa haka nan gida idan ainihin wanda yake wanda ya hayan gida sai ya rasu shi ba sai ku nemo wani ya karasa kudin da ya mai gida ya ci kudi yawwa yanzu ya rage naku ku kawo karasa sai ku nemo wani ya ba ku kuɗin ya karasa sauran watanni kuma jini yawwa ba mani tara kira'an madmunan wato duk wanda ya yi haya haya wanda yake madmuni kama ta ci dabba sai dabba ta tara rasu ta mutu fariyati bi ha to ya zo da wani ta kira'i madmuni kenan inda kira'i an kira shi madmuni to idan dabba ta rasu za a zo da wani ta ne ya kawo wani sabo an yi an ba da garanti na kawai za a ci gaba da yin haya. ko da dabban ya mutu a gani shi da kirayi wanda yake mazmuni wato in ya mutu za a mayar da wani a gurbin shi to idan dabba ta mutu sai a kawo wani ya ci gaba da yi har sai alƙawarin ya cika wa in matar rakibu yin yanfasil kira to idan mahayin dabba ya rasu wannan haya din bai bude ba wani yaktaru makanahu gaira to sai su sai su hayan wani a matsayin da yanzu zuwa Kano za a je Kano ne to an kai an kai kura sai ya rasu shi shi mahayin ba da kuma mai shiga motar to sai a nemo wani ya shiga motar zuwa Kano ne ya karasa sauran kuɗin da ya karɓi kuɗin shi kuɗin da ya rage shi kenan zai hau ya karasa zuwa can wajen a nemi mutum da za shi can cikin Kano kenan an shiga kenan aka jini yawwa wa man wanda ya hayan kayan aiki ya hayan kawan ne ko kuma gatari wani dai kayan aiki ya hayan shi ko waninsa fala ba mana alaihi fi halaki bi yadi wato babu hasara a gare shi ba zai tsaki hasara ba in ya hallaka ya yi aran baro sai baron nan ya hallaka a hannun shi ba zai biya ba وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه wato shi ana gaskata shi sai dai ƙaryen shi ne ya bayyana ba in ƙaryen shi ya bayyana an gane cewa ba shi ya ɓoye ne kuren ya ɓoye ne ko kuma gasarin ya ɓoye ne ko bakan ya ɗin an gane to a nan in an fahimci ɓoyewa ne zai biya eh salamu alaikum salam walibin za ki mutane su taso daga biyar sana in biya kuɗin mota to ke da hanyar iska kuma sha ne gurfi za a ce za a kiya su ne Edo, eh in zai iya biya daidai iya inda inda kuɗin mota ta tsaya zuwa can sauran wajen ya ce to ga kuɗin ku. Ah. Shi nan huta, in ba haka ba to sai a nemo zai nemo wani wanda zai je can wajen. A ƙara. Na. ya ce mutum da na karɓa haya malam muhammad motar ya tafi motar ya bace ne an buge na kwace inda ba inda ya gaga ba ta adalci shi kenan kawai ya kare sai dai dan najeriya ne kasan ka bincike shi sosai ba don wani wallahi wata mata ta taɓa bashi mashin mashin ta mutu biya wallahi ya dawo shi an dauki da aka kashi wajen mai suka fara dukan shi wallahi wallahi wallahi ya boye ne ka ba mashi mashi ta ziyara tsala mun ka sama abun sana'a wallahi ya ce kawai ya kike na Ira. A jikin a fara kudi. a yi eh, kudin su na ba shi ne mana haifar Eh mai gina dama yana da zafi in ma ya dawo da kuɗin ko kuma a sa wani ai za a sa wani ya biya ai da ɗaya ne waye a ga wani wanda ya sabon aure zai kama wani ya kawo kuɗi a mai ɗaya ne a tsaye kuma shi da kuma ba deposit ba abin da za a baka sai ka gama aiki eh. bismillahir kamar kaga yana cikin jururi da gwamnati ya ce a kawo dan shi a nan duwansu to ne ya ce a gan goshi wanda ke surutu na ya da dama duk wanda ya kamo ya ba shi duwan to in ba kamo shi ba ba ya da ka kashe wanda ya shi duk kokarin da kai ba ba abin da ya shafe shi wani na a ina ya zuwa mu ba so kamo shi ba a zuwa za a yi wahala ya sai dai gayu za su wani duwa ba za ga ya ce zai zama duwan su zai aiki gaskiya zai gyara na'am bismillahir rahmanir rahim wal budu bil budu huwa shigaru wa asluhu laysa lahu qarar wato farji da farji shine shigar wato ba ni ba ni diyar ka aure ni ma in baka diyata iyaye ne guda biyu kamar diyar ka aure in ka diyata babu sadaki wannan shine shiga wa aqadu kulla shi laysa lahu qarar bai da tabbas kulla shi bai tabbata bai da tabbas shi wannan auren bai yi ba wa ajidu kali mahma ufila qabla al-fina'i fasku fihi uqila uqila wato ajali na na sadakin bashi duk sanda aka manta ba sa ajali ba wani yace sadakin nan banda kudin sadaki a bani bashin sadakin to sai aka manta a ce sadakin nan da za ka biya nan da shekara biyu ne da yin aure ba a gaya mai ba kawai A gani ajalin sadakin bashi duk sanda aka manta kafin tarewa alfasku o kilafi buɗe auren shi aka gano a ciki kawai a buɗe auren kun lura tun da dai an manta yanzu zai biya ba faɗa ba to in an ba da bashi a faɗi yanzu za a biya na'am na'am wama yunafi la'abda laysa yuja'alu duk abin da ke kore kullen aure da abin da ke kore ainihin kullen aure laisa yi alu sharɗin ba a sanya shi sharaɗi kama a ce in ya aure ta ba zai take ta ba ba a sanya wannan sharaɗi an gane ku ko kuma a ce misali da za a ce misali ba za ta haihu ba irin wayan hawa duka gaba ɗaya suna kore ainihin kullun aure ba a sanya sharadi wa gairu wani safa wanda baya kore kullun aure yuqbalu ana karban shi bi dau'in da ganin dama misali sharadin da bai kore kullun aure ba ana karban shi wal budu lil budu ويفسق النكاح بالامتناع في قدرته وهو على الصوت يكتفي wato an aure yana baci da imta'i a wajen kullun aure imta'i shine wato a kawo sharaɗin matan za ta ringa mai za ta ɗinka mai kayan da zai sa matan za ta ringa ainihin kulawa da rayuwarsa shi zai aure ta amma za ta ringa mai ɗawainiya ta yi mai ɗinki ta yi mai kaza ta yi mai kaza to auren yana ɓaci da wannan sharaɗin fiye ce a cikin kullum aure wa huwa istufi ala sau'i amma ana bin wannan ka'ida in ya ganin daman ta ne kawai da ya aure ta ne kawai ta ji daɗin aure ga soyayya ya kai ta haka ta ringa mai ɗinki <laughs> wannan ba kuma amma a kawo sharadin dole iza da ringa daukar dawainiyar mijin. ya bata auren saboda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa hmm. bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa ma anfaqu min amwalihim maza suke infaki idan mace aka daura mata kace dole ita za ta yi tuba ya ga nuna wani abu daban kenan al'ada ne misali wani wasu al'adansu ne kamar mutanen Ghana kamar Ghana an ce haka suke ita a ƴan gara ita za ta nemi auren musulunci ba to ai al'ada ba ba ilimin addinin sosai ilimin addinin bai dan yi zurfi ba bale a san dokokin musulunci a cikin abu zai zo ta nemi auren shi tana san shi da Allah ya aure ka kaza kaza ka iya aura kuma ka ta daga daukar dawainiya ne to za ka ji ƴan gane mata ko wanne tana sana'a duka haka aka ce an ce duka za ka suna da kokarin sana'a saboda su ne za su ɗauki nauyin miji miji yana nan kwanci za ka lub-lub ga tare ita kuma ta yi mozus ta yi jijiyoyi a ga wannan al'ada ne mara kyau wanda in musulunci ya shige irin wannan ya kamata a yi maganin wannan al'ada din ba mu kyau ba ne. yi mana wadda da gaske والبضع بالبضع هو الشغار واتو فرجي ده فرجي شيني شغار وأبده ليس له قرار قل شي باشي ده تبتا وأجل الكالي ajalin sadakin bashi mahma ukfila duk sanda aka manta da shi ba a sanya ajali ba kafin tarewa alfasku ukila ba ukila ba wato buɗe aure shi aka gano a ciki a buɗe auren kawai wa ma yunasil aqdi Eh, abinda ke ainihin yunafin akad abinda ke kore kullum aure laisa alu shartan ba a sanya shi sharadi wa ghayru wa da yuqbalu amma waninsa ana karba da ganin dama da abinda ya kore kullum aure an gane ku? wa yafsidu nikahu bil nida'i aure yana baci da ainihin jiyar da shi daɗi, ya zama ita matar za ta ringa daukan ɗawainiyarsa fi ukudati a wajen kullun auren wa huwa yaktubi shi kuma an bu wannan ka'ida ala sauri akan ganin dama idan da ganin daman shi ne ba komai wa alaikum assalam Thank abin zaba sai zaba wannan da aka kawo tun auren daura auren dole a auren da ba auren ya bashi daura auren aka kawo sharadin kaga ai ba aure da shi ba a gani an kawo shi ko a ce a ba a so kawai auren ba a yi da shi ba na'am ito gane ba mijin na da 2 miliyan tana 3 miliyan ne ito bai za da kudin Mm-hmm. Eh. wani al'ada ya yi karo da na addini na cikin za mu saurari shi ba urfi tunda shi idan aka yi aure ga yadda al'adar musulunci ke na shi bin shi ne mai ɗaukar nauyi ba abin da ya hana shi da kuɗin matar shi a shi wannan urfi ɗin mataccen urfu ne da kyau duk urfu wanda zai kawo a ci kuɗin mace a cikin aure ba urfi musulunci ba ne namiji ne yake ɗaukar nauyi na aure abin da sai a ce wa mutane su gyara wannan al'ada ba shi da kyau dama shi al'ada musulunci baya taba al'ada don ya yi karo da addini wannan ya yi karo da addini gaskiya eh, in mace ta kaga dama tana iya wa ta dawainiya da ko nawa ne amma miji ya kawo sharadi to wannan ba zai yiwu ba na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim faslun faslun al-istisna'u yamna'u al-iqad wato istisna'i yana hana kullun yana hana kulluwan rantsuwa rantsuwa idan an yi istisna'i wallahi tallahi sai na shiga gidanku insha Allah to rantsuwan bai kullu ba sannan an sa insha Allah wa huwa bi lahi in qasada in za a yi istisna'i da me ake yi ana yi da mashi'a ta Allah insha Allah in hu in yayi nufin haka a zuciyarsa ba sai idan yayi nufin haka in ya faɗa kawai da baki awa bai shiga zuciyar shi ba rantsuwan ya kullu wa bi illa wa akhawatiha nutqan muttasila sannan ana amfani da illa da yan uwanta illa an sha Allah illa an sha Allah an gane cewa mutum zai iya istisna'i da wannan kuma nutqan muttasilan magana mai saduwa ba zan ƙara shi a wato zan shiga gidanku zan zo gidanku yau insha Allah kada a samu yankewa zan zo gidanku yau sai ɗaya ya ɓata lokaci yana fira yana fira da bayan minti talatin zai ci insha Allah da ba ana so yana gaba wallahi zan shiga gidanku yau insha Allah ya so ya kawo insha Allah ka samu ya zama nutukan mutasilan ne ba nutu ba ka san fasila an gane eh sun dai wani abu ya faru ko abin da ya kamata ya dai ce ya toge di illa an yanqati'a bi su'alin wa nahwi sai dai in ya yanke da tari ko waninsa ya yanke da tari ko wani tari misali insha Allah yana yana fara magana sai tari ya dauke kama shi ta tari ya yi yayi yi yayi yi yayi yi daga ba sai ce insha Allah yayi eh wa talzamu al-kaffaratu bil hins kaffara yana lizimta da zaran ya gaza da zaran yayi kari abinda ya rantsa din nan wato mutum ya rantsa bai ce insha Allah ba to sai ya gaza kan abun yace bazan wallahi bazan ƙara shiga gidan su wani ba sai kuma zai ya shiga gidan ko kuma sai baban shi ya kawo ziyara baban shi ya sauka a gidan da ya ce ba zai zo baban ya ce zo gidan ka ce mai inni na haife shi ina kira shi shigo gidan nan shi kenan sai ya shigo gidan dole ya za a yi kaga ya yi kai ya yi hinsi mutum da ya yi hinsi ka fara ya hau kanshi wahiyar iba'amu ashirati mataki na wata shi ne ciyar da ainihin biskine goma wato abinci tsaka-tsaki wanda ba na talakawa can can ba na masu kuɗi ba wato tsaka tsaki daga cikin abin da zai ciye koshi wa ridilanin khubzin ko kuma a ba da ridili guda biyu na biredi shi ridili wani ma'auni ne nasu can na ya ba su abin da su koshi safe da rana ko kuma ya ba su abinci ɗanyi

wa yustahabbu shay'un min al-idan an so wani abu na kayan miya idan ka dan yi in ka dama musu doya to ka dan sa musu kayan miya a dan sa musu kayan miya misali za su iya hadawa wal adad shartun dan biredi ne a dan sa bota dan Allah an ce yin sahabu aka ce ai an shi ne idan abin da ke kawo sauki abinci ya wuce kamar yanzu biredi a ce da minerals kare shi ma idam ne shi ma eh shayi yawa biredi da ci ruwan ci shi ma duk idam ne su ma shayi ne yana matsayin ma wani abinci ne ga wani ko inda ya ji madara hmm. ah, wannan kuma yi wala adadin sharɗin to adadin nan sharaɗi sai sun zama goma ba miskinai goma ba kamar maza ba na abu hanifa ba za ka iya ciyar da mutum ɗaya sau goma a gane ya zama to eh, wato mai kwan kace da mutane goma sai ka ciyar da mutum ɗaya ringa zuwa har ya zama kamar mutane goma yau kwana goma misali to su sun ce adadin sharafi ne auke soto ko kuma tufatar da shi masu ji zai obi shi sala ka tufatar da shi abin da zai iya sallah da shi abin da zai iya yin sallah da shi misali au Hariru raqabati ko yan wuya? sifatu ha ma taqaddam sifanta abin da ya gabata zaman to musulma ka zaman to kaza wanda ba ta da yanci ba ba yanta wani bangare na ta ba ba yi kaza ba ya zama to ita bai wanda za a yanta ta cika sharaɗin yanci din amma lam eh? ya ji jallabiya ya yi mana ai ɗan jallabiya zai sallah dogon jallabiya ya yi amma lam ya ji to siyamu salasati ayyam duk wanda bai samu ba sai ya azumin kwana uku wata karrawa da kafarar da kawo da yamin wannan shi ne ake kuskure a kai wani aka maka idan kafara ya hau na, na yi azumi ba shi dan Najeriya kawai shi abin da yake tunanin ka fara azumi na rantsuwa bai san cewa wato azumin kwana uku sai in ya gaza daga guda uku ba sai in ya gaza daga ciyarwa bai da kudin ciyarwa bai da kudin tubatarwa bai da ikon yanta wuya hmm. a lokacin sai ya zo ya yi azumin kwana uku to kawai dan Najeriya ya ɗauka kawai da rantsuwa azumin kwana uku ne kawai an gani kaga dole ne yana buƙatar a mai gyara don wallahi mafi yawan mutane tunanin su kenan azumi ba wani ajere wa'annan guda uku maka ce ba au au aka ce ba hmm. an baka zaɓi ka ciyar da miskinai nawa goma ko kuma ka ci batar da su ko kuma ka yanta wuya duk wanda kai a cikin nan yayi an baka zaɓi ne a cikin nan wajen idan baka da ikon yin ɗaya daga cikin wa'annan baka yi abin nan ƙarfi sai ka yi azumin kwana uku yawwa wata takarrawar ta bi takarrul yamin na'am ba su gaya jira ba ai ba ce mutu tabi'a ba an gani kafara yana maimaituwa da maimaituwan rantsuwa idan mutum ya ƙara yin wata rantsuwa kafara ta hau kanshi in ya ƙara yin wata kafara ta hau kanshi illa yuri da ta'akida sai dan yana son ta'akidi, in yana nufin ta'akidi ne da maganar shi yace wallahi wallahi wallahi wallahi billahi allazi billahi allazi to yana nufin yayi karfa magana ne ba yana nufin sabon rantsuwa ba ne to tun da dai ta'kiri yake so zuwa ga wannan rantsuwa ɗaya ne kawai an gane wallahi ka ƙara min kaza na rantsi da Allah na rantsi da Allah na rantsi wannan ta'kiri ne ba yana nufin sabo ba ne misali wal mashhur jaza'uha qabla al-hin zancen da ya shahara a wajen malikiya halaccin yin kafara kafara yayi kafin mutum ya yi kari kafin mutum ya karya rantsuwan idan mutum ya fahimci dole sai ya karya rantsuwan sai ya karya. zai kamar yadda na kawo misali ya ce ba zai ƙara shiga gidan wani ba sai baban shi ya zai ce kuma dole sai ya shigo gidan in shi ya haife shi kaganin ka fara kaganin ya san sai ya karya rantsuwan mutum da sai ya karya rantsuwan kawai dama baban ya ce yana kiran shi ne gobe to tun yau kawai sai ya kafara tun yau kawai sai ya fara ya fara yin kafara tunda ya san dole ne gobe ya shiga gidan kawai an gane shi ne abin da ya shahara wajen malakiya, kafin ya karya rantsuwan zai iya yin kafara kafin lokacin amma suka ce bayan mutum bayan hinzi shi ya fi kyau don zai iya yiwa baban da ya ce nan sai ka shiga gidan nan <clears throat> sai kuma wani abu ya sa baban ya shiga suka daga gidan ya shiga wani gidan kuma ka ka samu sauki to ka bari kawai sai ka shiga gidan sannan kai kafara an gane eh wa siya ne khilaf to game da yin azumi akwai sabani wa العبد بالصيام شي باوا زي shi bawa zai kafara ne da azumi tunda ba shi da kuɗin da zai zai bayar eh Allahu Allah shi ya kuwa sani eh. ban gane ba tambayar. Eh. Kana goma eh. Eh. ya inda ne masu kyau mana inda ba masu kyau bane wanda wanda ba an ce wanda zai sallah da shi eh zai zai a ya sarkakun ya aka kama kamar kaya ne kamar shi kaya ne ba na'am نعم. وعليكم السلام من ne? eh ba وكتب لهم نعم. إيه؟ في الوظيفة الفريضة وكتب لهم في الفريضة وكتب لهم في الوظيفة الفريضة nani kutoka zaidi wajibati alfarida naam Na. الله الرحمن ya rubuta musu cewa fil wazifatil fariḍa da ainihin tsofaffi wato na tsofaffi kuna da ainihin karyayyu wanda suka karyayyu da wanda suka haihu sababbin da wanda karye idan dabba ta karye to za a lissafa a naku ne kun wannan in dabba ta karye ba za a cira zakka ba amma za a lissafa a cikin naku sannan farish wata ta haihu sabon haihuwa ita ma ba za a cira zakka ba amma za a lissafa har da ita zul'inanin raku da goma abociya ragama wanda yake ana hawa wanda yake abociya tana da ainihin ragama wanda ake hawa to ita ma wannan ana lissafawa gare ku ne wanda kuke hawanta an gane ba za a lissafa ta cikin zakka ba misali wal fulus sabi da kuma dan dukushi wanda yake wanda yake kangararre dan dukushi wato dan karamin ainihin zarakumi wanda yake kangararre wanda yake in mutum ya hau zai tuntu da shi hmm. shi ma za a ba muku shi amma za a lissafa cikin zakka la yumna wa sarhukum ba a hana ainihin kiwon ku duk inda za ku yi kiwo ba za a hana ku kiwo ba wala yi yu'badu falhaku kuma ba a yanke itatuwan ku wato ba a yanke asalin tsala icen kurna ba a yanke icen ku na kurna duk ba za a yanke ba za a ba muku kayan ku wala yi don rufu kuma ba a tsare hantsan ku za a bari ku tatsi nonon dabbobin ku ba a tsare muku hantsa malam tudmiru arrima matkar ba ku boye munafinci a zuciyanku ba Wata ta'kulur riba ko matsar ba ku ci igiya ba wannan ne ba ta ma'ana matsar ba ku saba alƙawari ba cin igiya nan ana nufin matsar ba ku saba alƙawari ba da kuka yi da ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam wa man aqarra falahu alwafa'u bil ahdi wal duk wanda ya tabbatar da wannan alƙawarin to za a cika mai alƙawari da zimma da dai alƙawari wa man aba fa alayhi rabwa duk wanda ya kiyata ya kiyaye wannan to akwai tara akan shi wato za a karbi zakkan kuma a ci taran shi a gane na'am shi ne wato ya rubuta wasiƙa zuwa gare su a cikin mai shekaru akwai zaka walakum kuma alfari walfari. wato kuna da alfari? wato wato shine karyayye wanda ya karye wal da kuma sabon haihuwa duk naku ne za a lissafa a wajen ku ne ba za a cira a zaka ba wazul zul inanir rafu da kuma ma'abocin ragama wanda yake na hawa wanda yake mai saukin hawa ku za ku yi amfani da shi ku ringa hawa ba za ka za a cire shi a cikin zaka ba wal fulu badi da kuma dan dukushi wato dan karami wanda yake wato kangarare dan karami kangarare wanda zai iya karya mutum to shi ma wannan naku ne za a lissafa cikin naku ba za a cira cikin ba za a cira cikin zakka ba la yumna'u sarhukum ba a hana ainihin wato dabbobin ku daga kiwo zai zai kiwo wala yuqbadu sarhukum sannan ba a yanke ainihin kurnan ku wato itatuwan ku ba a yanke bishiyoyin ku wala yuqbadu darrukum ba a tsare hantsan ku malam tudun yorin riba matsar ba ku ɓoye munafinci a zukatan ku ba wata akulin riba ko matsar ba ku ci igiya ba wato ba na kiraya ne matsar ba ku saba alkawari ba man aqarra falahu alwafa'u bil ahdi wa zimma nan saba alƙawari shine siyar da kenan Fakar khala'a ribqat al-islam min unki hmm. Rifka, igiya an gane duk wanda ya tabbatar da wannan to wato za a cika mai alƙawarinsa wa zimma duk dai alƙawari wa man haba fa alayhi rabbuh wanda ko ya kiyarda to za a ci taron shi hmm. na'am wa alaikum assalam ne? in Allah ya yarda ɗan wani zama yi? Eh mana kai da larabci mu eh tana ciki mana duk da yi. na'am bismillahir rahmanir rahim albidaya gado na wanda aka neme shi aka rasa tarifin mafudi huwa man yanqada akhbaruhu shine wanda labarin shi ya yanke falam tu'lam lahu hayatun wala maut ba a san rayuwar shi ba ko mutuwar shi an neme shi an neme shi ba a sani ba yana raye ko ya mutu to ya zama mafudi ahkamul mafud hukunce hukuncen mafud lil iddatu ahkamin wato mafudi yana da hukunce hukunce da yawa da suke rataye da shi iya na farko min haisul miraj lahu halata na farko ta bangaren gadi gado yana da hali guda biyu ta bangaren gado halinsa guda biyu al'ula an yakuna inqita'u khabarihi li ghaibatin zahiruha assalama. ya zamanto labarin shi ya yanke li ghaibatin zahiruha assalama. ga fakuwa wanda zahirinta wato fakuwa ne wanda zahirinta akwai zaman lafiya an gane labarin shi ya yanki gafa kowa wanda yake zahirin akwai zaman lafiya tafiya ya je kasuwanci yauwa kamar ɗan kasuwa kaga kasuwa ɗan kasuwa ya fita fitan da ya zahirin fitan zaman lafiya ne ko ba ka bane kasuwanci ne ko mai yawon shakatawa masu siyaha masu tourism ya je yawon shakatawa ya je garuruwa ya kalli ainihin abubuwa masu ban mamaki misali فهذا ينتظر بماله حتى يتيقن yutaqana hatta yutaqana mutu wannan ana jiran shi da dukiyarsa har sai an tabbatar ya mutu an gane tunda dai kasuwanci ayin mutu ya fita kasuwanci ba a tunanin ya je ya je yaki ne balle ya ce ya mutu fitar zahiruhu as-salama haka nan tourism irin wannan yawon shakatawan to amma kaga yanzu a wannan zamanin masu yawon shakatawa kashe su ake yi sai a yi garkuwa da su a sa mutum ya mutu irin wani na 'yan ta'addan misali kashe kashe su ne an gane ku to wannan za a wato za a jira shi da dukiyarsa ba za a raba gadon ba har sai an tabbatar ya mutu aw yamdi ala mawtihi muddatu la ya'iju fi mithliha ko kuma ya shude ga mutuwansa tsawon lokacin da ana ganin irinsa ba zai rayu ba ya shude ga lokacin da ake ganin irinsa ba zai rayu ba misali kun gane ana ganin misali shekarar shi lokacin da ya tafi shekarar shi sittin, to ya ƙara shekara goma ana ganin duk wanda ya kai shekara saba'in kawai ana ganin ya isa ya mutu an gani to irin wannan kawai sai a raba gadon shi daga shekara saba'in tamanin ɗaya daga cikin wayannan. an ce kowace al'umma tana da lokacin girbe ta lokacin girba al'umma ta tsakanin sittin da saba'in kun gane wannan to in ana ganin yanzu ya kai matakin da shekarun da ana ganin irin shi ba zai rayu ba irin shi zai iya mutuwa to sai a raba gado wa zalika mardudin ila ijtihadil hakim wannan ana mayar da shi zuwa ga kokarin alkali alkali zai ishtihari ina ganin ya isa ya mutu yanzu sai a raba gadon shi kowa ya samu hada qawlu abi hanifa wannan shine mazhaba na abu hanifa da muhammad bin hasan da abi yusuf da shafi'i kuma wannan shi ya shahara wajen imam malik kuma wannan ruwaya ce daga imam ahmad Allah ya masa rahama na biyu ayyakuna kharaja li ghaibatin zahiruha al-halak ya zama ya fita ga wata gaiba fa kuwa zahirin gaiban halaka zahirin ta kawai ana ganin fitan da ba fita ne na halaka ka garki safinati kamar nitsewar jirgin ruwa a ce ai jirgin ruwan da suka shiga din nan fata nitsi to kaga zahirin ta mutuwa ne ko aw bayna safai ko kuma tsakanin sahu guda biyu ya fita yaki ne tsakanin sahu guda biyu sahun musulmi da na kafirai to kaga a cikin aka ce daga wannan yakin kuma an gama yakin ba a gan shi ba to zahirin ta halaka ita ma in tazal da timmatuhu arba'a sinin munzu wato sai su jira cikonsa shekara hudu an gane tun san da aka rasa shi in an rasa shi za a bada shekara hudu a zai dawo in bai dawo bayan shekara hudu sai a ɗauka sannan sai a raba dukiyarsa shi ma wannan saboda ya tabbata daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu kenan bayan an gama yakin an gama bincike ba ganshi ba sai a bashi shekara hudu kila da bala'i yayi bala'i ne ya fada cikin daji kila yana raye to sai a bashi shekara hudu bayan shekara hudu bai dawo ba sai mu ce ya mutu sai a raba gado na'am idan tahat al-muddatu ihtaddat zawjatuhu bi arba'ati ashhur wa idan wannan tsawon lokaci ya kai to matar shi sai ta yi idda wata hudu kwana goma a dauka ya rasu ثم تحل للأزواج sannan sai ta halatta ga mazaji na'am idza raja'a al-mafqud fa wajada zawjatahu tazawwajat to an riga an raba gado kuma matar shi ta yi aure kawai da ya dawo sai ga matar shi ta yi aure kuyyira بين an يختار زوجته او aw aw sadaq sai a bashi zabi tsakanin ya zabi matar ko kuma sadaki ya zabi matar كو ko ta شي sadakin shi sadakin da ya biya wajen aurenta فلقها الثاني to kun ji abin da aka faɗa ba ya zaɓi matar shi bayan an riga an yi aure ta riga ta yi aure to yana da iko shi a bashi matar shi wacce ya rabu da matar ya dawo wajen shi ko kuma sadaki Eh? ai wata mata za ta koma wajen mijin da na farko wata matar za ta ga tafi son mijin da na farko za ta koma na wani kuma da wadata ta fi son shi tana matsar son mijin nan suka rabu da shi إذا اختار زوجته طلقها الثاني to idan ya zaɓi matar shi sai na biyun ya sake ta sun mata sun mata sannan zai ta yi idda sannan sai ta halatta ga wannan mijin da ya dawo mijinta da ya dawo idan raja'a fa wajada malahu qad qusima al-warasa idan ya dawo sai ya samu dukiyarsa da arabawa masu gado A akaza ma da gumin malihi da aini sai ya karba abin da ya samu ina akwai wani abin da ya dade dake aka ci irin an kan tsaya ɓata lokacin nan to wannan wannan gidan a ringa ɗan juyawa kafin irin yadda ake ɗin nan na ɓata lokaci yanzu sai gidan na ringa ɗan juyawa ana ɗaraba kuɗin sai dawo ya tarar sai ce to duk kuɗin a kawo mun na wani a ga da ba raba ba shikenan wannan gidan nashi ne kuma kudin da za a dinga kudin da ke samu na gidan ya zama nashi da ba nashi ne an ce a kaza ma waje da gomin maliki bi ainihi wa raja abi malam ya jiru kaga in kamar kaddara ne kenan kamar gida ne wanda yake gashi nan ainihi gashi nan zai kabi kayan shi ko araba tunda ainihi ya kace ainihin gida gashi nan waraja raja bi ma lam yajidu ala man akhazahu sai ya koma abinda bai samu ba sai ya koma ga wanda ya karba wanda ya ci wannan gado ne annahu ma zalafi mulki har yanzu yana cikin mulkin zane. inda ya dawo to kudin shi ne a gane da zaran ya zo ya ga karba shin ban mashin dina in ka da gida ban gida na in an murje kudin sai ya dawo ka bashi ka biya shi kowa kowa kowa a yi karo karo yuzakka malul law bi halati ya bai ba ko yaran su ba sai su karo karo a hada bai kudi in ya yabe ko shikenan yuzakka malul mafqudi halin biki. ana zakar dukiyar mafqudi halin bakuwan shi لأن الزكاة حق متعلق بالمال domin zakka haƙƙi ne wanda yake da alaƙa da dukiya la bi shakhs ba da mutum ba za ka koda baya nan za a riga zakkan kuɗin har sai ya dawo eh na a da dama arba gado ya kuma ya kuma kan wayan can eh malam ba za a yi rawa da shi ba shi ba dawo ai za su raba a matsayin ya mutu ne amma mafan ya dawo duki ba kuma kuma ya tashi a ce to ana murna bako ya tafi a shera bayan gari Dama wani magana na wata kudi haka misali. Eh. An rage kudin ba wani wannan ba ne kurin aka cinye bayan an cinye ne wanda bai da halin da zai biya wannan ana na ana shi ba shi da ya san da zai biya na'am da aka ce yana da halin da zai na farko zai yi masu ta a raba za da ana ganin kawai ya isa ya mutu aka za yi ce ba a don haka za a yi za ta ce zama tattala jira shi abin da ta haifa daga gaji. wajen magana da bangaro nan fa magana da bangaro shi ne za ta ta jira wannan amma maganar auren ta wata hudu da kwana wata abin da shekara hudu za a bayan in bai dawo mata za ta yi aure na magana rabon gado ba za a raba ba sai an tabbatar ana ganin yi zai mutu auren shi in ta shekara hudu aka neme shi bayan an gama bincike ba a gan shi ba za ka yi ta yi aure abinta a gani amma eh. in ana juyawa to sai a rinda raba kudin duk da aka juya riban da aka samu a sai a rinda raba su ma wannan nau'i ne na raba gado idan dama za a za a faɗi rabin kowa ne in ana kudin da ake kasuwanci da shi ko gina ne ake taban haya za a iya bari gidan haka na kawai haya za a rinka har abada yawan kudin na zuwa kudin na zuwa suna da ƙarfi mai mara wanda su amma yadda yawa

إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك